daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. السماء صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wani gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma duniyar mu yau shirin na ƙarshe shine Muleka Iran. A yanzu ga labaran duniya da dumi su. To da farko ga kanunsu, Iran ta kaddamar da sabbin magungunan har da hara guda 23 tare da wato wani magani da ya kira HPV na wato cutar daji. Shirin nukiliya ƙasar Iran na tafiya kan fahimtar rashin amincewa da babakere, in je ministan harkokin wajen ƙasar Iran. sannan za ku ji cewa kungiyar hamas ta buƙaci masu shiga tsakanin amurkawa su gamsar da ita za a dakatar da yaƙi a gaza kuma sojojin amurka isra'ila za su fice daga yankin madala yanzu kuma ga cikakkun labaran kamfanin barakat mai samar da magunguna a nan jamhuriyar musulunci ta iran ya kaddamar da sabbin magunguna har guda 23 wanda kamfanin ya samar a cikin gida da ciki daga ciki hadda wato magani wanda ake kira hpf kamfanin danci labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa wannan ci gaban da kamfanin barakat ya samu mataki ne mai girma a fagen samar da magunguna da ƙasar iran take bukata a cikin gida kuma wannan zai buɗe ƙofar samar da sabbin magunguna ko na rigakafi masu tsada wa'anda samun su a duniya yana da wuya ministan kiwon lafiya na jamhuriyar musulunci ta iran muhammad riza zafar kandi a jawabin da ya gabatar a bikin gabatar da magungunan ya ce gamayyan kamfanonin samar da magunguna na barakat ya samar da magani wanda ake kira gardasan wanda kuma yake magance cutar hpv ko kuma daji farashinsa a cikin gida a rabin wanda ake shigo da shida kasashen waje ne shugaban kamfanin ya bayyana cewa wa'annan magunguna za su shiga kasuwa ne bayan an kammala dukkanin tsare-tsaren da ya kamata a bi don yin hakan ya kuma kara da cewa samar da wa'annan magunguna ya tse wato ya tse ya tsarawa wato ya samarwa iran wato rage asara na dala amurka miliyan 43 da ake shigo da irin waɗannan magungunan daga ƙasashen waje a kowace shekara ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta gina shirinta na makamashin nukiliya ne kan fahimtar da kuma kundin tsarin mulkin ƙasar ya tabbatar na cewa ba a yadda da mamaya ko kuma ba bakere. Kamfanin dilancin labaran IP na kasar Iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a safiyar yau Asabar a hubbarin Imam Khomeini Kudisa Sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta Iran a kudancin Tehran. Ministan da sauran manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sun je hubbarin Imam Kudisa Sirruhu ne don jaddada bai'a ko kuma alkawali na wato na cin ci gaba da tafiya a kan tafarkin da ya bar su a kai a cikin wani wuri a jawabinsa ministan ya ƙara da cewa a cikin kundin tsarin mulkin jimhuriyar musulunci ta iran ya zo kan cewa iran ba ba za ta danne wata ƙasa ba kuma ba za ta amince a danne ta ba haka ma ba za ta zalunci wata ƙasa ba kuma ba za ta yadda a zalunce ta ba ya ce abinda gwamnatin ƙasar amurka take son ta yi wa jamhuriyar musulunci ta iran shine danniya da kuma zalunci kalmar wato kamar wato wannan kalmar ta makamashin nukiliya ko kuma amfani da ake samarwa a ciki wanda amurka take cewa dole ne a bar tace uranium a ƙasar iran zalunci ne kuma danniya ce so sun amince a kansu su mallaki manya-manyan makaman nukiliya a duniya amma ba za su bar wasu ƙasashe su tace uranium hatta wanda wato yarjejeniyar npt ta amince da su ba da haka wannan ba abin amincewa ne ga jumhuriyar musulunci ta iran ba ƙungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza ta buƙaci masu shiga tsakanin amurkawa su gamsar da ita kan cewa hamshi ƙasar isra'ila za ta dakatar da yaƙi ta kuma wato fidda sojojinta daga zirin gaza amma shawarar da steve wilscoff mai bawa shugaban ƙasar shawara kan al'amuran gabas ta tsakiya ya gabatar ba ta kunshi wani abu wanda zai gamsar da ƙungiyar ta amince da wani sulhu ba jihad taha kakakin kungiyar hamas ya bayyana cewa hamas tana nazarin shawarar da Wiskoff ya gabatar a tsakaninta da sauran kungiyoyi masu gugurma a gaza ya ce shawarar bata kunshi wani abu wanda zai ja hankalin kungiyar hamas ba taha ya bayyana cewa shawarar bata da wani abu na dogaro wanda hamas za ta yi a kansa don wato tabbatar da cewa za a samar da zaman lafiya a gaza kuma sojojin hamkasa isra'ila su fita daga yankin ba yanzu zuwa yanzu dai sojojin yahudawa sun kashe falasina fiye da dubu hamsin da hudu a cikin shekara guda da rabi suna fafatawa masu sauraro labaran duniya na zuwa muku ne daga nan radio hausa a birnin tehran masu zanga-zanga kimanin. wato masu yawa a ƙasar libya sun buƙaci firaministan ƙasar abdulhamid dubba ya sauka da kan kujerar firaministan ƙasar shafin yanar gizo na labarai ya bayyana cewa masu zanga-zanga kimanin biyu ne suka taru a birnin tripoli babban birnin ƙasar suna kirari kan cewa dole ne firaministan ya sauka saboda rikicin da ya faru a cikin makonni da suka gabata halilawa za ku ji cewa shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar naija ta tarayyar najeriya ya bayyana cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu a ambaliyar ruwa na mako ya kai wato 151 bayan da aka gano gawaki 36 daga baya jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto abdullahi ara yana cewa mutane kimani wato goma sha ɗaya ne suka ji rauni a yayin da wasu dubu uku da sha takwas suka rasa gidajensu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun sai kuma duniyar mu a yau shirin na karshe shine muleka iran da wannan kuma muke cewa mu kwana lafiya sharhin bayan labarin namu zai yi magana ne kan yadda majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa suka nuna rashin amincewarsu da shirin amurka na raba agajin jin kai a gaza sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana yadda falasinawa suke tururuwan zuwa cibiyoyin ba da agajin amurka a zirin gaza a ranar talata da ta gabata a matsayin abin ban tsoro inda ta buƙaci a buɗe mashigar shiga gaza da kuma baiwa hukumomin majalisar ɗinkin duniya damar gudanar da ayyukansu a yankin bayan da ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka na kula da rabon kayan agaji kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya shaida wa manema labarai cewa suna da abokan aikinsu kuma suna da cikakken tsari mai amfani wanda ƙasashe mambobin ƙungiyar ke mara wa baya don isar da agaji ga al'ummomin da suke bukata ya kara da cewa suna ci gaba da jaddada cewa faɗaɗa ayyukan jin ƙai mai inganci yana da matuƙar mahimmanci don kawar da yunwa da biyan buƙatun dukkanin fararen hula a duk inda suke dujarig ya kuma yi kira da a mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma buɗe dukkanin mashigar zirin gaza domin isar da kayayyakin agajin jin ƙai da kayayyakin kasuwanci gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rufe dukkanin mashigar teku a ranar biyu ga watan maris a zaman wani bangare na yakin da ake ci gaba da gwabzawa tun daga watan oktoban shekara ta 2023 a nasa bangaren mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kai tom fletcher ya ce suna da kayayyaki da kuma shirye-shiryen isar da ɗimbin taimako zuwa gaza ya kara da cewa bari su fara aiki a gaza ba tare da tsangwama ba lokaci baya barin jinkiri a cikin wannan muhalli norway ta nuna damuwa game da cin zarafi da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi wa dokokin kasa da kasa da kuma yunkurin da take yi na mayar da kayan agaji don kada a raba wa falasinawa ma'aikatar harkokin wajen norway ta ce dole ne gwamnatin mamayar isra'ila ta ba da damar shigar da kayayyakin agaji ba tare da kayyade ƙungiyoyin agaji da za su shiga cikin zirin gaza ba a nata bangaren amurka ta bayyana sukar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ayyukan agaji da amurka da gwamnatin mamayar isra'ila suke yi a gaza a matsayin munafinci tare da tabbatar da cewa kayan agaji musamman abinci suna samun nasarar shiga yankin falastino mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka Tami fruch ta ce abin takaici ne saboda batun a nan shine batun isar da kayan agaji zuwa gaza sannan kuma sai gashi kwatsam ya koma korafe-korafe kan hanya ko yanayin masu yin hakan tana mai bayyana sukan a matsayin aikin munafinci ta kuma jaddada cewa abu mafi mahimmanci shine ana shigo da kayan agaji da abinci cikin zirin gaza akan wani ma'auni mai yawa tana mai cewa hali ne mai sarƙaƙiya kuma abu mafi mahimmanci shine hakan na faruwa kamfanin dillancin labaran igna ya habarta cewa ya habarto daga shafin sadarwa na yanar gizo cewa kamfanin na amurka gidauniyar bayar da agaji ta gaza ya rasa iko da cibiyar raba kayan agaji da ke rafa a kudancin zirin gaza bayan da ɗimbin falasinawa suka taru a wurin a ranar farko da fara aikin sojojin gwamnatin mamayar isra'ila sun kira jirage masu saukar ungulu daga yankin don kwashe ma'aikatan kamfanin da suke tsare a wurin buɗe wannan cibiya ya zo ne a matsayin wani ɓangare na shirin gwamnatin mamayar isra'ila da amurka na kula da raba kayan agaji majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama sun yi suka sun yi watsi da wannan shiri saboda yana son raba kawunan mazauna yankin tare da wurga dubban mutane cikin ƙangin wahala da kuma danganta taimakon ga manufofin siyasa da soji ƙungiyoyin gwagwarmayin falasɗinawa sun bayyana rarraba taimakon ta hanyar kamfanonin amurka da cewa yana nufin juya gaza zuwa sansanonin gudanar da kame kan 'yan gwagwarmayin falasɗinawa ɓangarorin gwagwarmayar falasinawa sun ce rabon kayan agajin ta hannun kamfanin tsaron amurka da ke samun goyon bayan gwamnatin mamayar isra'ila cin fuska ne ga bil'adama cikin wata sanarwa da suka fitar sun ce makasudin rarraba kayan agajin ta hanyar kamfanin na amurka shine kaskantar da al'ummar falastinu da mayar da yankin zirin gaza zuwa sansanin kamen yan gwagwarmaya da kuma cibiyar mayar da wasu falastinawa saniyar ware. ko kun san. Bismillah rahmanir rahim masu sauraro yau Asabar goma ga watan Hordor shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da hudu ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da talatin da ɗaya ga watan Mayun shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan mayun shekarar 1919 miladiya kasar afghanistan ta shelanta samun 'yancin kasar a karo na biyu kafin haka dai kasar afghanistan ta shelanta samun 'yancin kanta a shekara ta 1747 miladiya daga dukkanin mamaya tare da jagorancin ahmad shah abdali amma bayan kimanin karni guda sai turawan ingila 'yan mulkin mallaka wa'anda suke mamaye da kasar indiya babba a lokacin wa'anda suka hada da kasashen indiya pakistan da kuma bangladesh a halin yanzu sai ta fara kutsawa cikin kasar afghanistan don biyan wannan bukatar ta kare kasar indiya babba daga nan sai yaƙi ya barke a tsakanin sojojin afghanistan da kuma sojojin turawan ingila 'yan mulkin mallaka bayan asarori masu yawa da turawan suka yi sun janye da ƙasar afghanistan amma suka sake dawowa ƙasar yaƙi kuma ya sake barkewa inda da ƙarshe dai suka tsaida yaƙin tare da wata yarjejeniyar mulkin mallaka ana cikin wannan halin ne sai amanullahi wani daga cikin sojojin ƙasar ta afghanistan ya zo ya yi watsi da yarjejeniyar da aka kulla tare da turawan kuma ya shelanta samun 'yancin kan ƙasar afghanistan a karo na biyu sai aka fara yaƙi na uku tsakanin turawan da kuma afghanistan amma a lokacin da yaƙi ya tsananta amanullah ya sauka daga shugabancin ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta wato goma ga watan hordot shekara ta 1974 hijira shamsiyya ayatollah hajj azizullah khusravi zanjani ya rasu ayatollah zanjani dai yana daga cikin ɗaliban imam khomeini kudisa sirru a lokacin da ya fara yunkurin kifar da gwamnatin sarki sha ya kuma kasance tare da ɗaliban imam khomeini kudisa sirru a ranar 15 ga watan hordot shekara ta 1942 hijira shamsiyya Atulai Zanjani ya zama wakilin Imam Khomeini Kudisa Suru a lardin Azerbaijan da ke arewa maso yammacin ƙasar Iran. Kuma ya ci gaba da goyon bayan Imam har zuwa nasarar junju hali musulunci a ƙasar a shekara ta 1957 hijira shamsiya. Jami'an gwamnatin sarki Shade sun sha tsangwamarsa da tsorata shi kafin nasarar juyin hali musulunci a kasar don ya bar goyon bayan iman kuma ne sun ruhu amma ya tsaya daram akan kafafuwansa a bayan nasarar juyin hali musulunci kuma ya ci gaba da karantarwa da tarbiyyantar da ɗalibai masu goyon bayan juyin juya hali musulunci har zuwa rana irin ta wato goma ga watan hurdot shekara ta dubu da da da saba'in hudu hijira shamsiya ya rasu yana ɗan shekara tamanin da bakwai a duniya masu sauraro ko kusan cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan mayu shekara ta 2010 miladiya sojojin kasar isra'ila sun kai farmaki kan wata tawagar jiragen ruwa dauke da masu rajin kare haƙƙin bil'adama kuma dauke da kayakin abinci zuwa zirin gaza wacce hamji kasar isra'ila take wa kofar ragowa a cikin teku na ƙasa da ƙasa inda sojojin yahudawan suka kashe wasu daga cikin masu kare haƙƙin bil'adama da suke cikin jiragen yan rajin kare haƙƙin bil'adaman dai sun sanya wa jiragen suna jiragen 'yanci don suna neman 'yanci wa al'ummar falastinu da aka mamaye ƙasarsu sannan musamman falastinawa a gaza wa'anda suka fi dukkanin falastinawa shan wahala tawagar jiragen dai guda shida ne ɗauki da kayakin agaji na abinci da magunguna sannan yawan mutanen da suke cikin jiragen sun kai mutane 663 wa'anda suka fito daga kasashe 37 na duniya a harin da sojojin yahudawan suka kai wa tawaga jiragen dai sun kashe mutane tara sannan fiye da hamsin suka jikata kasashen duniya da dama sun yi allah wadai da wannan hare-haren da sojojin amurka isra'ila suka kai wa wa'annan jirage na neman 'yancin falasɗinawa kuma sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da bincike don gano yadda hakan ya faru sannan su ɗauki mataki akan hamcin ƙasar isra'ila amma ba wanda ya yi maganar binciken ma ballantana a hukunta hamshi ƙasar isra'ila wannan kuma saboda wato irin goyon bayan da take samu daga ƙasashen yamma musamman ƙasar amurka don haka da haka kuma maganar ta wuce ba tare da an yi wani abu ba masu sauraro ko kusan cewa yau ce 31 ga watan mayu na wannan shekarar ranar da aka ware don yaƙi da shan taba sigari a duniya an daɗe ana shan taba sigari a duniya kuma wasu sun ce a ƙasar amurka ce aka fara shan taba tare da zuƙa hayaƙinta daga wani tsiro da ake kira tabako an ce a shekara ta 1494 miladiya ne a lokacin da christopher columbus tare da wanda suke masa rakiya suka shiga ƙasar amurka ta arewa da kuma ta kudu inda suka ga mutanen yankin a lokacin suna ƙona wasu gayayyaki suna kuma shan hayakinta a lokacin da za su koma ƙasar Espanya, Columbus ya kai masu guzurin ganyen taba, da haka kuma taba ta yadu a ƙasashen Turai da kuma ƙasashen Gabas. Ali yanzu ya taba sigari ta game duniya da farko dai ana ɗaukar taba sigari yana maganin ciwon jiki da buɓa amma daga baya dai masu bincike sun gano cewa taba sigari tana cutarwa kuma a halin yanzu tana kashe miliyoyin mutane a kowace shekara a duniya don haka ne aka ware ranar 31 ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar yaƙi da taba sigari a duniya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu je ra'ayin masana dangane da su. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da zaɓen majalisun dokoki na ƙasa da kuma larduna da aka gudanar a kudancin ƙasar lebanon inda ƙungiyar hezbollah da kuma amal ta mabiya masabar iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa suka sami rinjaye a zaɓen inda za mu ga yadda ƙungiyar hezbollah ta lashe dukkanin mazaɓun da ya kamata ta lashe haka ma ƙungiyar amal idan akwai lokaci za mu dubi yadda minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya mayar wa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron martani kan yadda yake amfani da sunan kare haƙƙin bil'adama don dushe hasken iran a gasar fina-finai ta hannes da aka kammala a birnin hannes na ƙasar ta faransa da fata masu sauraro za su kasance tare da mu kamfanin dilancin labaran pars today na ƙasar iran ya nakalto wani mai sharhin labaran siyasa na ƙasar lebanon na ƙasar lebanon a kuma tashar talabijin ta al'alam da ke watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan birnin tehran yana cewa sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki ta ƙasa da kuma na larduna da aka gudanar a kudancin ƙasar lebanon abin kunya ne kuma gazawa ce ga hanci ƙasar isra'ila da kuma amurka don sakamakon zaben ya nuna cewa ƙungiyar hezbollah da kuma amal suna da ƙarfinsu a yankin kuma ƙoƙarin da hamshin isra'ila da amurka suka yi na sayan wasu 'yan takara don su yi masu aiki a wa'annan majalisu ba su kai labari ba sakamakon zaben ya nuna cewa har yanzu ƙungiyar hezbollah tana da ƙarfi don 'yan takaranta ne suka lashe dukkanin kujerun da ake son su lashe a zaben na majalisar ƙasa da kuma na larduna wanda aka gudanar a ranar asabar da ta gabata 24 ga watan mayu ne da aka gudanar da zaben larduna da kuma na majalisar dokokin ƙasa a kudancin ƙasar lebanon wanda shine na hudu kuma na ƙarshe a ƙasar an gudanar da zabukan ne a yankunan chagra joya aitarun da kuma na a lardunan kudanci da kuma na batsiyya na ƙasar ta lebanon nasir nasiruddin wani mai sharhin labarai na siyasa a tashar talabijin ta al'alam da ke watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan birnin tehran ya bayyana cewa sakamakon zaben ya bayyana irin majalisar dokokin da za a samar a ƙasar ta lebanon a nan gaba wanda zai shafi yadda za a kafa gwamnati a ƙasar da kuma majalisar ministoci mai yiwuwa har da zaben shugaban ƙasa har ila yau sakamakon zaben zai yi tasiri sosai a majalisar dokokin ƙasar ta lebanon musamman idan wani wakili daga cikin wakilan hamdi ƙasar isra'ila a ƙasar ta lebanon ya gabatar da wani abu na buƙatar hamdi ƙasar isra'ila cikin ƙasar ta lebanon don duk wani ƙuduri ko buƙatar da aka gabatar a majalisar wanda wakilan hezbollah da kuma amal ba su amince da shi ba to buƙatar ko dokar ba za ta wuce ba nasiruddin ya bayyana cewa a zaɓen da ya gabata dai ofisoshin jakadancin ƙasashe da dama a ƙasar lebanon sun ɗauki nauyin 'yan siyasa wa'anda suka yadda za su yi masu aiki a cikin majalisar dokokin ƙasar idan sun lashe zaɓen. daga cikinsu har da ofishin jakadancin ƙasar amurka wacce ta kulle yarjejeniya da wasu 'yan siyasar ƙasar lebanon kan cewa za su yi mata aiki a cikin majalisar dokokin ƙasar ta lebanon idan sun lashe zaɓe amma dukkanin wa'annan 'yan takara ba su sami nasara ba duk tare da kuɗaɗe masu yawa wa'anda ƙasashen suka kashe masu saboda mutane ne suke zaɓe su kuma ba a sayansu da kuɗi ko yaudara sun san abin da ya dace su yi sun san wanda ya kamata su zaɓa ya ƙara da cewa tare da wannan goyon bayan hatta bayan shahadar said hassan nasrullah shugaban ƙungiyar hezbollah marigayi da kuma zaɓen sheikh na'im qasim a matsayin shugaban ƙungiyar to ƙungiyar ta sake farfadowa don fuskantar duk wani ƙoƙarin da hamshi isra'ila za ta yi na sake mamayar ƙasar lebanon mutanen ƙasar lebanon dai sun san cewa gwamnatin ƙasar amurka 'yar yaudara ce ba abin amincewa ba ce kamar yadda a cikin 'yan kwanakin da suka gabata tana kira ga gwamnatin ƙasar lebanon ta yi ƙoƙarin tabbatar da doka da oda a ƙasar amma a bayan fage kuma ba za ka taɓa jin tana allah wadai da hamji kasar isra'ila kan hare-haren da take kaiwa a kan ƙasar lebanon bayan amincewa da yarjejeniyar sulhu da ta cimma da ƙungiyar hezbollah ba mai lamba 1701 na majalisar ɗinkin duniya ba tun lokacin sulhun ya zuwa yanzu hamci ƙasar isra'ila ta keta yarjejeniyar har fiye da dubu uku a kudancin ƙasar lebanon tana kai hare-hare ba ƙaƙautawa kuma da ta san cewa mayakan hezbollah ba za su iya tare ta ba to da ta yi ƙoƙarin sake kutsawa cikin ƙasar ta lebanon amma ta san ƙungiyar tana a madakata don haka ko a yanzu idan tana ganin za ta kotsa cikin ƙasar lebanon ba tare da wani wanda zai tare ta ba to da ta yi don haka dole ne mu yi hattara mu kuma kasance cikin shiri dare da rana nasiruddin ya ce a shekarun baya dai kungiyar hezbollah ta kare ƙauyukan kiristocin ƙasar lebanon daga 'yan ta'adda wanda suke samun goyon bayan hamci ƙasar isra'il da amurka a kan yakokin ƙasar ta lebanon da siriya a lokacin dai dakarun hezbollah sun kare ƙauyukan kiristoci da dama da suke yankin daga cutarwa 'yan ta'adda don haka kiristoci a wa'annan yankuna da suke kan iyaka da ƙasar lebanon sun haɗa kansu a wannan zaɓen don tabbatar da cewa ƙungiyar hezbollah ta ci gaba da kasancewa cikin ƙarfinta ya siyasa da kuma ƙarfin soje a ƙasar don haka akwai kiristoci da dama waɗanda suke goyon bayan ƙungiyar hezbollah a wannan zaɓen sannan mutanen ƙasar lebanon gaba ɗaya sun san irin nasarorin da ƙungiyar hezbollah ta samu a akan sojoji yanzu kusa isra'ila a yaƙe-yaƙen da aka yi a cikin shekaru 25 da suka gabata inda suka kori yahudawan daga ƙasar lebanon sannan suka sami nasara a kansu a yaƙe-yaƙe guda biyu da suka yi daga baya wato yaƙin shekara ta 2006 da kuma shekara ta 2024 inda sojojin yahudawan sun yi ƙoƙarin sake mamayar ƙasar ta lebanon amma dakarun hezbollah sun zama katangan ƙarfe wacce ta hana yahudawan sake komawa cikin ƙasar lebanon don haka a faɗin shugaban masu gwagwarmaya kuma shahid said hassan nasarullah makaman hezbollah a koyaushe dole ne su kasance cikin shiri don kare ƙasar daga hamshe ƙasar isra'ila su kuma kasance tare da sojojin ƙasar ta lebanon a wani labarin kuma lauyoyi fiye da 800 ne suka sanya hannu kan wata takarda ta tilastawa gwamnatin ƙasar birtaniya ta ɗora wa hamsin isra'ila takunkuman tattalin arziki saboda kisan kiyashin da take aikatawa a gaza tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a wata wasiƙa wacce ta yi kama da mai tilastawa firayim ministan ƙasar birtaniya keir starmer wacce kuma fitattun lauyoyi a ƙasar suka sanya wa hannu daga ciki hadda tsoffin alƙalai inda suka buƙaci firaministan ƙasar ta birtaniya ya sanya wa hamji ƙasar isra'ila takunkuman tattalin arziki da gaggawa don hana kisan kiyashin da take aikatawa a gaza a halin yanzu saboda kuma kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa lauyoyin sun buƙaci wa'annan takunkuman ne saboda yadda suka damu da yadda ƙasar birtaniya take da hannu dumu-dumu a cikin kisan kiyashin da isra'ila take aikatawa a gaza tunda tana tallafa mata da makamai inda suka nuna buƙatar kula da dokokin ƙasa da ƙasa wa'anda suka haramta yin hakan da kuma taimakawa duk wata ƙasa da take yin hakan a cikin wasiƙar dai lauyoyin sun tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar birtaniya ta kasa yin komai a cikin kisan mutane aƙalla dubu hamsin da uku wanda hamjikisar isra'ila ta kashe a zirin gaza a cikin shekara ɗaya da rabi da suka gabata banda ma haka ƙasar birtaniya tana goyon bayan haramcin ƙasar isra'ila a wannan babban laifin wanda bai buƙatar zuwa kotu don tabbatar da cewa hamci ƙasar isra'ila ta aikata laifukan yaƙi sun ce yin shiru ko rashin ɗaukar mataki ya nuna cewa gwamnatin ƙasar birtaniya tana zagon ƙasa da dokokin shari'a na ƙasa da ƙasa kuma tana taimakawa wajen haɓaka aikata laifuka a fagen ƙasa da ƙasa loyoyin sun ƙara da cewa dole ne gwamnatin ƙasar burtaniya ta ɗora wa dukkanin ministocin hamfikasar isra'ila takunkuman tattalin arziki sannan ta yi maganar korarta daga majalisar ɗinkin duniya don ta kare dokokin ƙasa da ƙasa na asali wasikar ta kara da cewa akwai shaidu akwai shaidun da ba sa da iyaka wa'anda suka tabbatar da cewa hamshiksa isra'ila ta aikata laifukan yaƙi a kisan kiyashin da ke faruwa a gaza daga ciki hadda faɗin ministan kuɗi na hamshiksa isra'ila bezalel smotrich kan cewa za su shafe al'ummar falastinu a gaza lauyoyin sun faɗa wa stama kan cewa wajibi ne a kan ƙasashen duniya gaba ɗaya daga ciki da ƙasar birtaniya da su ɗauki dukkanin matakan da za su iya yi don hana kisan kiyashi sannan su hukunta wanda ya yi hakan amma abinda gwamnatin ƙasar birtaniya ta yi ya zuwa yanzu ta kasa aikata wani abu wanda ya yi daidai da abinda dokokin ƙasa da ƙasa suka buƙaci ta yi sun kammala da cewa gazawar kasashen duniya wajen tabbatar da dokokin ƙasa da ƙasa irin wannan kan harbi ƙasar isra'ila da kuma abin da ya shafi haƙƙin falastinawa a gaza hakan zai taimaka wajen wargajewar tsarin zamantakewa a duniya gaba ɗaya kuma yin burus da wa'annan dokoki buɗe ƙofa ce ga zaman babu tsari ko kuma abin da ake kira dokar daji inda mai ƙarfi yana cinye marasa ƙarfi wanda kuma zai rusa dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa da muke da su daga ƙarshe suka bayyana cewa dole ne gwamnatin ƙasar birtaniya ta fara aiki kan haka a yanzu kafin lokaci ya ƙure mata wannan ce tarjama ko kuma dai mai kama da tarjama na wasiƙa da lauyoyi fiye da 800 na ƙasar birtaniya suka rubuta wa firaministan ƙasar wa'anda suka hada da tsoffin alkalai wa'anda suka yi ritaya da alkalai a babban kotunan ƙasar ta birtaniya masu ci da kuma sauran lauyoyi wa'anda suka rubuta wa firaministan ƙasar ta birtaniya keir starmer dangane da abin da ke faruwa a zirin gaza na ƙasar falastinu da aka mamaye inda suka buƙaci a dakatar da yaƙi da gaggawa a kuma mai da ayyukan bada agaji zuwa zirin gaza da gaggawa burtaniya kuma ta dakatar da harkokin kasuwanci da hamci ƙasar isra'ila kwata-kwata lauyoyin sun bayyana cewa wannan ɗan ƙaramin takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin burtaniya ta ɗora hamci kasar isra'ila bai wadatar ba sannan lauyoyin sun bayyana cewa zaman lafiya ba za ta samu ba a duk faɗin duniya ba tare da kwatanta adalci ba sai dai masana wa'anda suka san ƙasar birtaniya suka kuma san ƙasashen yamma sun san cewa gwamnatin ƙasar birtaniya ba za ta iya aiwatar da abubuwan da wa'annan lauyoyi suka buƙata ba ba don komai ba sai dai wa'annan ƙasashen yamma musamman ƙasar birtaniya ita ce ta kafa haramci ƙasar isra'ila tun farko a shekara 1948 miladiya kuma duk wanda ya karanta tarihi ya san cewa tun ran da aka kafa hamshi ƙasar isra'ila tana kisan kiyashi wa falasɗinawa irin wanda suke aikatawa a gaza hamci ƙasar isra'ila ta shiga yaƙe-yaƙe da ƙasashen larabawa so da dama wa'annan ƙasashe musamman amurka su suke taimakawa haramci ƙasar isra'ila kan wa'annan ƙasashe wa'anda ta mamaye ƙasashen su ta yaya za su aiwatar da abin da yake cikin wannan wasiƙar alhali su ne ƙashin bayan kafuwar hamjiksa isra'ila fiye da shekaru saba'in da suka gabata don haka wa'annan ƙasashen yamma sun kai matsayin da ba za su iya dawowa ba don su suka kafa ta fiye da shekaru 75 da suka gabata don haka duk abin da zai faru ta hamji kasar isra'ila nan gaba kan abin da ta aikata a gaza sai ya same su suma to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sassa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin yana shi mai kawo muku tarihin muhimman wurare masu dan tarihi da maurare na al'ada na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma zuwa kasuwanci a gefe guda kuma muna kawo muku ƙarin bayani game da muhimman batutuwa da suka faru da ke ɗaukar hankali a nan ƙasar Iran. Da fatan masu sauraron ci da mu kuma za su daɗin shirya amma kafin nan wani saurari abin da kai mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma a bar mu shiga cikin kwarar shirin. A wannan shirin namu muna da niyyar ziyara na ɗaya daga cikin fitattun marubutan Iran da kuma baku labarin takaitacciyar rayuwarsa mai albarka. Ya kasance masani ne da yake da matsayi mara misaltuwa a cikin adabin farisanci da na duniya. Saboda fasahar harshensa da salon iya maganar sa mai daɗi da kyakkyawar ɗabi'arsa ta zamantakewa masu nagarta. Ayyukansa musamman Bustan da Gulistan ana ɗaukar su a matsayin tubalin adabin farisanci kuma sun yi tasiri sosai kan adabin farisanci da ma na yammacin turai mushrafuddin muslih bin abdullahi shirazi wanda aka fi sani da suna sa'adi tauraro ne mai hasakawa a duniyar adabin farisanci wanda alƙalaminsa mai ce ƙwaƙwalwa da ya dawwamar da ma'anar hikima da mutuntaka a cikin tsakiyar wannan kalmar shi ba wai kawai mawaƙin soyayya ko kuma ƙawa ba ne a'a wani ɗan saƙo ne na zaman lafiya da adalci kyautatawa ga al'ummar duniya kalmominsa kamar madubi ne masu haske suna nuna wa mutane gaskiyar yadda rayuwa take kuma suna shiryatar da su a cikin duhun zamani sunan sa'adi ya saka a cikin tarihin adabin duniya kuma kalamansa kamar kogi ne mai gudana suna ratsawa a cikin zuciya mushraf addin muslihi wanda daga baya ya fi shahara da suna sa'adi da aka sani da shudaf an haife shi ne a shekara ta ɗari biyar ta uku bayan hijira a ɗaya daga cikin yankuna masu daɗi da kyau na iran da ake kira shiraz babban birnin lardin fars a yanzu ɗaya daga cikin laduna da ke kudancin ƙasar iran a lokacin da aka haifi sa'adi sarki na uku na dolar atbakan shine ke mulkin farisa atbak na farisa ko salurian saluhurz wani gungu ne daga turkaman da suka kwace mulkin Faris a tsakiyar ƙarni na shida bayan hijira a lokacin da daular Sarujukawa ta yi rauni. Babu kan bayan yake da su a hannu game da dangin Sa'adi Shirazi. Abin da muka sani game da rayuwar Sa'adi ita ce ya fi ko kuma ya fito ne daga ayyukansa musamman Gulistan da Bustan da kuma wasu ƙaidaddun madogaran tarihi. Ba kasafai Sa'adi yake ambatar rayuwarsa danginsa a cikin ayyukansa ba, wanda hakan ya haifar da karancin bayanai game da iyayensa. sai dai a wasu madogaran tarihi da na adabi suna da nassoshi game da wannan batu bisa da bisa yadda bayanai daga waɗannan bisa yadda bayanai suka fito daga waɗannan madogarorin cikakken sunan shine abu muhammad mushrafuddin musleh bin abdullah bini mushrift kuma lakabinsa na musleh wanda aka ciro daga sunan kakansa na uba mahaifin sa'adi wani mutum ne mai suna abdullah shirazi an ce shi mutum ne mai daraja da ilimi a shiraz wanda ya aiki a kotun atabek shi ma sa'adi mahaifinsa ya karantar da shi tun yana karami amma ya rasu yana dan shekara goma sha biyu a duniya kuma a kansa mas'ud bin musleh alfarisi shi ne rene shi haya girma yana da shekaru goma sha hudu da haihuwa bayan sultan giyasuddin kawarizmi sha ya kai hari shiraz sa'ad ya bar birnin zuwa bagadaza ya fara karatu a makarantar nizamiya a bagadaza a bagadaza sa'adi ya karanci fannoni kamar irin nahawu larabci hadisi fiqh ka'idojin nahawu ko kuma ka'idojin sarfu likitanci ilimin taurari da falsafa saboda horon da ya samu ya kware a fannin nahawu da kuma abin da ya shafi sarfu da ilimin tauhidi dabaru hikimar ubangiji da hikimar aiki bayan ya kammala karatunsa ya zagaya yankuna daban-daban a matsayin mai wa'azi da shirin da mutane sa'adi ya yi tafiya a duniya kusan shekaru talatin kuma yana da matuƙar son tafiye-tafiye an ce duniya ɗan shekara arba'in da biyar ya yi balaguro zuwa yankuna daban-daban kamar in su damascus ba'alabak hijaz india falasinu kuma azerbaijan kuma ya tsunduma a cikin koyarwa da wa'azi ya koma garinsu na shiraz a wajajen shekara ta 1256 miladiya yana ɗan shekaru 46 da haihuwa kuma ana girma shi sosai kuma a wannan lokacin ya rubuta bustan da gulistan wanda ya saurari ko kuma wanda ya yi sauri ya ja hankalin sarakuna marubuta da sauran mutane sa'adi ya ƙasa rayuwarsa sauran rayuwarsa ne a shiraz kuma ya rasu a wajen shekara ta 690 bayan hijira na shamsiya kabarinsa na nan a lambun sa'adiyye da ke birnin shiraz wanda a yau ake sa a matsayin daga cikin muhimman wuraren al'adu da yan buɗe ido na ƙasar iran to masu saurare har yanzu dai muna tare da ku a cikin shirinmu na muleka iran da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran a ci gaba da muke kawo muku na tarihi da kuma yin magana kan sunan da sunan kan magana kan sunan alƙalamin sa'adi da amsa wannan tambaya me yasa wannan ban mawaƙin iran ya zaɓi ya zaɓa wa kansa suna sa'adi in har ana so a yi magana game da sunan sa'adi shirazi kamar yadda yake bisa takardun tarihi zo ne mu ce da yawa daga masu bincike a fagen adabin farsanci sun imanin cewa sunan wannan marubucin abdullahi shine kuma yana da wasu sunaye kamar musuluddin da mushrif addin tabbas akwai 'yan saɓanin ra'ayi a tsakanin masu bincike dangane da sunan sa'adi da sunansa sunayen sa'adi da sunansa amma a dunkule abinda masu bincike da dama a wannan fannin ke nuni da shi shine cewa cikakken sunan wannan marubuci ɗan ƙasar iran shine muslihuddin abu muhammad abdullah bin mushrif bin muslih bin musharraf wanda aka fi sani da suna sa'adi shirazi ta hanyar nazarin bayanan da aka rubuta kafin ƙarni na shida bayan hijira mun kamo mun kuma gano cewa an ambaci sunaye irin su mushir bini musle mushir addin musle da musle addin sa'adi ga wannan fitaccen marubuci na ƙasar iran amma an ce kalmar sa'adi wadda zahiri take nufin farin ciki da kuma wadata ta samu ta duniya lahira ana amfani da wannan mawaƙin iran din ne saboda shi kansa mawaƙi ne da ya nemi a danganta shi da manyan zamaninsa ta hanyar wannan suna yanzu tambaya ta taso shin wannan mawaƙin an danganta shi da wannan wancan mutumin da ya kira kansa sa'adi wajen jingina aikinsa ko waƙa gare shi ko kuwa babu wata alaƙa da wani mitaccen mutum kuma mawaƙin ya ɗauka ya ɗauki wannan sunan ne saboda sha'awar wani gida a wancan lokacin duk da yake cewa ba zai yiwu a ba da cikakkiyar amsa ga wannan tambaya ba amma har yanzu za mu iya ƙoƙari wajen isar muku da wasu abubuwa ta dangane da haka masu saurare bisa dalilai na tarihi da rubuce-rubuce da ake da su da farko dai dole ne mu ce wasu masu bincike sun yi imani cewa mawaƙi ko kuma mawaƙin ƙasar farisa da iran ya ba wa kansa suna sa'adi ne don sunan don nuna ɗaukar sa ta musamman ga ɗaya daga cikin sarakunan farisa a lokacin wato sa'ad bin abubakar zangi wasu kuma na ganin cewa ya zaɓa ma kansa sunan asadi ko kuma sa'adi ne saboda sha'awarsa ga iyali da tsatsonsa na bani sa'ad ibad ansari idan muna so mu kalli wannan ma'anar sa'adi ta wani bangaren za mu iya magana a kai inda za mu iya cewa tun da kalmar sa'adi na nufin farin ciki da wadata kuma wannan mawaƙi ya kasance a kodayaushe cikin ayyukansa na adabi don gabatar da hanyar jin daɗi da walwala a cikin ƙasidunsa da waƙoƙinsa masu masu ilimantarwa don haka lakabin sa'adi ba wai kawai suna ne na mutum ba a'a wata alama ce ta tunani na ɗan adam sa'adi ya samu lakabin sarkin magana ne saboda dalilai guda biyu na farko salon magana da harshe na musamman wanda ya haɗa da kyakkyawan ɗabi'u da hikimar amfani da abubuwan al'adu na zamaninsa na biyu hazaƙarsa ta asali da tasirin tasirin yanayin al'adu da wantakewa na shiraz wanda ya samar da yanayi mai dacewa da raya tunaninsa ya ƙirƙiro nasa salo na musamman ta hanyar haɗa al'adun iran da na da da alkur'ani da hadisi da kuma ilimin gama gari na lokacin wanda ake koyar da shi cikin harsunan indiyawa girka da larabci kuma waɗannan siffofi sun tabbatar da matsayinsa na sarkin magana a cewar kamali sarvistani bayan firdausi wanda ya buɗe fagen koyar da harshen farisanci harshen farisa shine wanda ya buɗe fagen koyar da harshen farisanci harshen farisa ya sha fama da larabci da halar magana amma sa'adi ya sa ƙirƙiro harshen farisa ta wata hanya ta daban a ƙarni na bakwai kuma ya yi amfani da wannan harshe mai daɗi ta yadda ayyukansa suka tsaya kuma a yau yana da masoya da dama a duk faɗin duniya sa'adi ya kafa makarantar adabi ta shiraz sannan hafiz mawaƙin iran a ƙarni na takwas ya inganta wannan makaranta watakila da ba sa'adi ba da hafiz bai yi farin jini sosai da dawwama ko kuma farisa ba hakika bashin da hafiz ke bin sa'adi a wakar gazaliyat ba zai iya musantawa ba a mahangar malaman hafiz tabbas akwai bambance-bambance a yadda waɗannan mawaƙan biyu suke tunani amma dukansu sun sha fama da zalunci da cin zalunsu da mugunta zamanin suke musu dukansu sun nuna ƙiyayyarsu ga munafinci da ƙarya da kuma da ƙarya kuma dukkansu sun mayar da hankali ne kan ɗaukar ɗan adam da 'yancin tunani na ɗan adam waɗannan al'amura sun nuna cewa sa'adin yana da irin waɗannan yana da wannan matsayi a fagen waƙoƙi da adabi na farisa ta yadda sauran marubuta da mawaƙa ko da a bayansa suka yi koyi da wannan fitaccen mawaƙi har yau ayyukan sa'adi suna da magoya baya da yawa a iran da ma duniya baki daya don haka ya cancanci a bashi lakabin sarkin magana to masu saurare saboda ganin lokacin da aka haɗu shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jarin zamun shirin a nan ba don mun kare ba a tarbiyyar a shiri na gaba za a ji mu ɗauke cigaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa mana shirin kamar ko ji kamar haka ni ma dugun shin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.